يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك ألا تكيئكم سيومنا رانر ليا غوث البير shekara ta eh, shida na hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wacce ta daidai da ranar ashirin ga watan biyu shekara ta biyar da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin nabiyyar rahma sallallahu alaihi wasallam siratun wa durusun wa ibar na malam Muhammadu Sani Umar za mu tashi a shafi na ɗari uku da hamsin da biyar daidai inda malayin ike bato mana bayani kan gagara koyon manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ma'ana mu'jizozi da Allah ya bashi a lokacin rayuwarsa kafin mutuwa da kuma suka ci gaba da tabbata wasu har bayan mutuwa kamar alkur'ani mai girma ku za mu tashi akan abu na gaba shine mala yace ziyadatu ta'an ina daga cikin mu'jiza gagar koyo da Allah ya baiwa manzansa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam karuwar abinci wa sharabi da karuwar abin sha barakatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam saboda yawan albarkar Annabi Muhammad da amincin Allah tabbata a gare shi ko a ta dalilin albarkar da Allah yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. an salama ta bin akwa an karɓo daga salama an akwa radiyallahu ta'ala anhu Allah maɗaukaki ya yarda da shi قال يتي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ممكن تتارد من زن الله زيادة من a الله صبت a wani yaƙi. وهي الهديبية شين ياكن صلح الهديبية لأكل فأصابنا جهد sai wahala ta same mu a wannan wato tafiya hatta hamamna an nan hara ba'da zaharina har muka himmatu za mu soke wasu daga cikin raƙumanmu ai ibilina abin nufi wasu daga cikin raƙumanmu shine bahari na ɗin bayan da muke hawa ne tafiya su ne bayan raƙuma ka amara nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yayi umarni A fa jama'ana magawidana sai muka tattara guzuranmu mana manzo ya umarni da kowa ya kawo abin da ya rage masa na guzuri da ya ruko tunda yanzu an samu kai abinci ya zama ƙarashi ga kuma tafiya ba ƙarewa ce ba abin da aka tauri ba gama ba to kowa ita taro guzurin da yake tare da shi ko mai kankanta su na laha nif'an sai muka shimfiɗa wani guzu ake nifa shine wato shimfiɗar da take kafata shi da ba yake cewa bozo ko in ka kai ta fata sa a ce fata mai girma haka su sai muka shimfiɗa wannan shimfiɗa ta fata ayi bisafan min aljib malaita abin nufi shimfiɗa ko tabarma ta fata istama'a zadul qawm fajtama'a zadul qawmi ala an sai aka tattara guzurin jama'ar da suke tare da manzo a kan wannan shimfiɗar fata ƙala salama ɗan akwa da yake ambato mana hadisin ya ce fata ƙawaltu li'arhazirahu kamhu sai na leƙa domin in kinta ta abin da aka tara na guzurin nan zai kai kamar yare yawansa zai nawa fa harabtuhu sai na kinta ta shi faraba batil an kamar ka ce wato wani garke na awaki aka dan killace awaki a ciki to abincin namu duka gaba ɗaya bai wuce wannan ɗan tarin ba kowa ya kawo nasa ya zube wani lokaci kuma ababa takan gudu ma'anar timbi duk abin da aka tara ɗin kowa ɗan abin da ya zo zuba sai ga ba wani abu ne kamar ka ce an ɗauko tumbin wato ani akwai an zo an aji tarin abincin ba shi goni yawa wa nahnu arba'a asharata mi'a gashi kuma yawan mu mu dubu da ɗari hudu ne in ka ce arba'a asharata mi'a goma sha hudu ta ɗari zai ba da dubu da ɗari hudu ko? kwana a akalla ita da muka tattara wannan guzuri guri guda sai muka shiga ci muka ci hatta shabe ina jami'an sai da kowa ya ƙoshi mutum dubu da wani abu an tara masa abinci da bai wuce kamar ka ce tambun wato akuya ba yawan kowa ya ce ƙoshi in ka ce ma ɗan garke ɗin ne ma kuma ɗan garken awaki ɗin to nawa garken awaki ke ƙarami a ce an haɗa mutum dubu ko awakin ne aka tara musu yadda suke mutum dubu ɗari hudu ɗin nan suka sa sa gaba a ƙaramin garke wani ma ba zai samu ba ce muka ce muka ƙoshi jami'an baki ɗin sun ma hashauna jurbana ko jurbana ko wanne ana faɗa sannan dukkanin mu sai muka ciccika mu da muke wato zuba kayan guzuri bayan kowa ya ci ya ƙoshi akwai abin da ya rage da kowa sai da ya cika abin da ya zubo sa da قال نبي الله صلى الله عليه وسلم bayan an yi wannan abin ban mamaki gagar koyo akan abinci sai manzon Allah annabi Muhammad ya da miki Allah sabbata a gare shi yake fa hal min wudu ko akwai ruwan alwala kuma ala fa jaa rajulun bi idawati Allah sallama dan akwa yake sai wani mutum ya zo da wata buta tasa fiha nutfa akwai wani dan ƙarashin ruwa a cikinta ɗan sauran ruwa za a nuna maka rashin yawan nasa ya kai sai aka ce na tsufa kamar ɗan ɗigon mani an gane wani ɗan ɗigo a cikin ruwan a cikin mazubin nasa ba a faraga ha fi ƙada sai zan Allah tsira da miki Allah tabbata gare shi ya juye wannan ɗan sauran ruwan a wani akushi mata wadda ana kulluna fiskan mu da kwaye a alwala da wannan ruwan nudagfiquhu dagfatan muna wato alin tulo shi ko tun tun tun zubo shi muna tun tsuro shi ina zubowa tun tsurowa arba'a asharata mi'atan mu dubu da ɗari hudu kowa sai ya nuna aina subbuhu sabbin kafira abin nufi muna zubo shi zubowa mai yawa to wannan yana daga cikin mu'jiza Allah subhanahu wata'ala ya baiwa manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a yi wani ba da isa irin wannan matsayi da albarka idan ta su a zo da abincin da bai kai ya kawo ba kowa ya ce koshi kuma har ka sake iban wani adadin hadisai kan wannan sun yawai cikin irin su mamin irin na jabir bin abdullah da mahaifinsa abdullah ya mutu ya bashi da bashi ku bar shi da yan uwa aka zo ana tunanin ko an sauke da gelan abdullahi baban jabir an tattare ba za su iya biyan bashi ba bare su samu wani abu sai da aka tare da aka taro masu karɓar bashi ciki ba za ta nan ba sai manzon Allah ya manzo ya zo ya tsaya kowa ana cewa me kake bi kaza ne nawa ne na kwanan dabino zai biya bashin ka a ba a bashi sai da aka gama kowa an biya shi ba shi ba sauran wanda ya rage ba a biya ba suka ce dabinan kuma kai ka ce sannan ya fi yawa kamar ba a taɓa ma wanda aka sauke Allah albarkaci a Sai irin wanda suna nan birce sahabbai su ga launi shi sa suka sallah ba ba wani abu za gaya musu na suka ko kwace su bar musulunci saurare ka su ga launi sun san ba ka da abin da manzo yake da shi ba ka zo da abin da zo da shi ba to wannan yana daga cikin mu'jizozi da Allah subhanahu wata'ala ya wa manzon Allah sannan malam sai ya gowa da cewa akhraj al-imam al-bukhari imam al-bukhari ya rawaita hadisi rahimahullahu ta'ala Allah madaukaki ya ji kansa an al-bara bin azib hadisin an karɓo shi daga sahabin annabi bara dan azib radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya yarda da shi annahum kanu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bara dan azur yake cewa hakika su sahabbai sun kasance tare da manzon Allah tsira da hannun cewa Allah su tabbata a gare shi yawmal hudaybiyya a ranar aka je ake sulhul hudaybiyya alfan wa arba'umi'a kun ga abin da yake shafi lissafin ɗazu ya fito eh, alfan wa arba'umi'a mutum dubu da ɗari hudu au aksara ko ma fanazaru ala bi'irin sai suka yi zango suka sauka a daidai wata rijiya fanazahu ha kankace mai wannan sun kwalkwale ruwanta fanazahu ha sai suka ɗebe ruwan cikinta an ƙarar da ruwan a mutum dubu ɗari hudu sun zo rijiya in ba bohol ba shi ma in jigar jigar bohol na shi ne shi bai فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيسك ذوقر من ذا ألا تلا لا نشي ألا ثبت أغريش فأتى البئر سيذو يجر وقعد على شف... شفيرها يزون أديدي باكريجر ثم قال سنة سيتي جئتوني بدلو من مائها ku zo min da guga na ruwan wannan rijiyar tun da an tafi ba da a zo min da koda guga ɗaya na da aka ɗiba fa ya bihi sai aka zo wa manzon Allah tsira da aminta Allah sabbata a gare shi da wannan guga na ruwan wannan rija fa hasaqa sai yayi tofi a cikin sa fa da'a ya roki Allah thumma qala da'uha sa sai ce ku tale ta zuwa awa ko na dan wani lokaci lokacin ba agogo ake da shi ko ba ta dan wani lokaci fa'arwahu anfusahum da fa suka darfafi rijiyar na sai da kowa ya kosar da kansa da ruwa za ka sha iya shan wa rukabahum dabbobin da suke tare da su kuma da wakai kowanne isha da nasa ya sha ya kat tartahalu haka suka ci gaba da amfani da ruwan wannan rijiya har tafiya ta kama su da burin suka su dai ba su ga tsarewa mai yiwa ma daga nan ka na karewa to wannan ne albarka ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma kuma an karɓo da sahaban annabi jabir dan abdullah Allah madaukaki ya da su shi da mahaifinsa قال يتي عطش الناس عطش الناس يوم الحديبيه mutane sun ji kishirwa a ranar sulhul hudaybiya wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama baina yadayhi akwa a wannan lokaci manzon Allah tsira da miki Allah sabbata a gare shi akwai wata ƴar buta gabansa ko kace wani koko da ruwa gabansa waliyan ila usagir abinda ake cewa rakwa dan mazibi ne karami ka kwatanta da koko ko kuma buta min aljildi da ake yin sa da fata ya tawabba'u minhu wa yashrabu fihi hilma. manzon Allah annabi Muhammad tsira da annabi Allah tabbata gare shi yana yin alwala da shi yakan kuma sha ruwa a cikin sa fatawabba'a minha thumma aqbala an-nasi nahwahu sai manzo yayi alwala daga wannan dan mazubi nasa da ya saba yin alwala da sai mutane suka fuskanto manzo sallallahu alaihi wasallam aka nufo shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya kame shi Allah tabbata gare shi yace malakum me ya same ku me ke faruwa qalu ya rasulullahi laysa indana ma'un natawabba bi kaka ce ya manzon Allah ba mu da ruwan da zamu alwala da shi wala nashrab ba mu da ruwan da zamu illa ma fi rakwati sai dai fa ruwan da ke cikin wannan tamzubin nan shi ne ruwan da ya rage inda ruwan da za a sha to ne. qala fa wada annabi sallallahu alaihi wa sallam yada jabir dan abdullahi yace sai manzon Allah tsira da miki Allah tabbata a gare shi ya sanya hannunsa bin rakwa a wannan mazubi nasa fa ja'ala al-ma'u yaquru sai ruwa ya rika kukkuga min bayni asabihi daga jikin yan yatsunsa ko ta tsakankanin yatsunsa ka amsalil uyuni kamar marmaro na ruwa da ke bubbugar da ruwa qala fasharibna jabir yace muka sha ruwa shan mu wa tawaffa'ana muka yi alwala wa qultu li jabir sai ce da jabir kam kuntum yawma idin kun kai ku nawa a wannan lokacin da haka ta faru qala law kunna mi'atan lakafana yace kai in mun kai mu dubu ɗari zai ishe mu amma a lokacin kunna hamsa asharata mi'a mu dubu ɗaya da ɗari biyar amma in mun kai dubu ɗari ma zai ishe a yi ba ba kuma za a yi kamar sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu ikon bansa. sa lil muraja'a tambayoyi don komawa abin da aka koya malai ce karim littafin Allah abin karantawa mai girma da daraja alqur'ani huwa a'zamu mu'jiza shine mafi girman gagara koyo lillabi sallallahu alaihi sallam, da aka baiwa annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi kaifa tahadda Allahu bihi al'alam ta yaya Allah ya kalubalanci duniya a game da shi Qur'ani ya kalubalance su da cewa sun isa su zo da sa ko ya kuma ce ba ma kwatankwacin an dawo ma sura ɗaya ko su zo da sura ɗayan zai ita kai ba ma mutane ko ba a haɗu da mutanen da aljanu gaba ba su ba to ne tabbatar musu cewa wannan wanda bai iya karatu da rubutun ba da izo da ƙur'ani ba fanasa ba ne tafiye ne daga allah an yi dan a a nuna wa bayi cewar ba wani wanda zai iya zuwa da abin da ya zo da shi daga allah subhanahu wata'ala yace uzkur salatatan min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam faɗo mana gagara koyo uku daga cikin gagara koyon da aka bai wa manzo sallallahu alaihi wasallam gairar qur'anin karim amma banda alqur'ani mai girma ka faɗo wasu abubuwa kubbugowar ruwa daga hannunsa da muka yanzu yanzu da kuma abincin nan da aka tattara amma kowa ya ce ƙoshi ba ne fita a ce 'yan wasu tsarin mutane su cinye shi ba da kuma bishiyar da take masa sallam a dutsen da yake masa sallam tun ma kafin ya zama annabi ko da mai raƙumi da ya zo yake kawo kukan ga abin da shi yake masa manzo ya ja masa kuna yake bai kamata ya haka ya kamata kula da haƙƙin wannan dabba da Allah tsora masa kulawa da ita da dai sauransu magana da mu sai mun zo su tukuna إن شاء الله البيت النبوي جدا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان البيت النبوي جدا النبي kira da aminci Allah tabbata gare shi ya kasance fi makka a makka qabla al-hijrati kafin hijira kafin manzo ya bar makka ta madina gidansa ya kasance a cikin garin makka kamar sauran mutanen makka ya ta'allafu minhu alaihi salatu wassalam gidan na tattaruwa na kasancewa gida da shi kansa a matsayin mutumin farko shi manzon Allah ya da miki Allah sabbata a gare shi wa min zawjatihi mutum na biyu matarsa khadijatu ko khadija binti khuwailid khadija binti khuwailid ita ce khadija yar khuwailid wa min zawjatihi khuwailid Ko wa min zawjatihi خديجة Binti khuwailid sai kuma matarsa ita ce Khadija ‘yar khuwailid Ta zawwajaha wa huwa fi hamsin wa min sinni. Manzon Allah tsira da aminta Allah subhanahu wa gare shi ya aure ta a halin yana ɗan shekara ashirin da biyar a shekarunsa dai na duniya wahiyya fi samanin wa ishirina min umriha ita kuma tana daidai shekara ashirin da takwas a rayuwarta alaf sahi hadisu mafi ingancin magana wata tafi shahara tana da shekara arba'in wannan ko a firamare kowa ya haddace amma dai wani akwai magana take kama shekarun su daya yana da 25 ita ba tana da 25 kamar da bulu kafir yake ambata akwai dai maganganu a su ci gaba da cewa wahiya awwalu man tazawwajaha Haminan nisa ita ce matar da ya fara aura cikin mata matarsa da ya rayu da su ita ce ta farko ita ce uwar gida walam ya tazawwaj alaiha ghairaha bai auri wata a tare da ita ba tun da ya aure ta bai sake aure ba sai da Allah ya karɓi rayuwar da haka ya ta ta rayuwar ta duma wata za ta yi kishi da ita sai dai irin kishin da ba yake cewa kishin kushewa ana kishi da ita tana sassa kamari ba kamar da aiki ce fama da haka wa kana lahu minha abna wa banat kuma manzon Allah tsira da mace Allah tabbata gare shi ya kasance yana da ƴaƴa daga gare ta ma'ana ya sami ƴaƴa Allah ba shi haihuwa da ita da ƴaƴa maza da ƴaƴa mata wa amma al-abna amma ƴaƴansa maza da ita alam ya alam ya'shu minhum ahad babu wani wanda ya rayu tsawon rai daga cikin wa amman bana amma su ƴaƴan mata fahunna zainab su ne ta ɗaya zainabu wa ruqayya da ruqayya wa umma kulthum da umma kulthum wa fatima da kuma fatima su ƴaƴa mazan da ba tsawon kwana ba su ne alƙasim da abdullah wanda ake cewa tsayyib ba ake cewa tsayyabu ko tsayyabu an gane ko Eh, sai kuma ibrahim al-mu'azzam to iya ta ita jin ne alqasim da kuma abdullah amma ibrahim al-mu'azzam na kuyan gasa ne bai wasa mariya tulkiya daga ya fesa ne haka sun haihu 'ya'ya shida da khadija biyu maza hudu mata to hudun su ne malayin ambata mana ita zainab ruqayya ummu kulthum da kuma fatima fa amma zainab amma yasa zainab fa tazawwajaha qabla al-hijrati ibnu khalatiha sai dan dan uwan babarta mana dan uwan nana khadija ko ne ya aure ta an yi auren zumunci kenan kafin manzo ya hijira daga makka zuwa madina waye shi abul as bin rabi abul as bin rabi ma'ana abul as ar rabi kuma farraqa bainahuma al-islam suna zaune tare sai musulunci ya raba tsakaninsu ita Allah aiko mahaifinta da annabtaka da manzanci ta bi abin da mahaifinta yake kira zuwa gare shi mijinta kuma yana kan abin da yake kai na da kafin zuwa musulunci saboda haka ba kuma a zaman aure tsakanin harne da musulma mace a matsayin matarsu kuma nan ma aslama sannan yayin da kuma ya zo ya musulunta daga baya Allah ya so shi da rahama da ilayhi sai aka mayar da matarsu bin nikahil awwali da aurensu na farko da aka kulla ba a sake daurawa dama da shi wannan shi yasa aka tsaye da shi aka jingine shi da musulunci ya zo sai ce to na gyare ma shi sai aka ce ga matarka an gane ko ba a cewa ce ai auren da ka tun auren auren shirka ne ya kamata a rushe shi a irin waɗannan abubuwan a musulunci in ya zo ya tarar da abu kuma ba abu hanyar da take da barna ba da matan sai da aka ce da yarjejeniya amincewar iyayenta da amincewar naka aka zauna aka magana da kai aka baka an zai da musuluncin ma haka yake samu wannan zaka ko baya lalata irin wannan kan tsarin da yake Ko da haka aka memma da su da aurenta na farko wa amma ruqayya amma ita ruqayya wa ummu kulthum da kuma ummu kulthum faqad tazawwajahuma Usman Usman ibn Affan shine ya aure su radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi alwahidata ba'da al-ukhra daya bayan daya aure su ba duk ya hada su dan ba auren yan uwa biyu a lokaci wa an tajma'u bayna wannan an hana saboda da ya zamanto ya bayan ranta mun zo bashi bayan ta yake da ina da wata da na tsara ba wa amma fatima amma isa fatima ta ha ali ibn abi talib sai ali dan abi talib dan dan uwan baban annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta nan ma auren zumunci a kai. radiyallahu anhuma ko radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi kace anhuma kuma da shi da matarsa an gane baina badrin wa uhud ya aure ta tsakanin yakin badar da aka yi da yakin uhud a wannan tsakanin aka daura aure wa min auladiha daga cikin 'ya'yan da ta haifa ya al-hasan wal husayn da husayn wa zainab da zainab wa ummu kulthum da kuma ummu kulthum ma'ana ta sa an sa sunan yar uwarta a cikin 'ya'yanta ko eh. ko ɗan uwanta maza mu shiga zainab nan ga umma kulku hasan da husaini kuma ba wai tagwaye aka ce ko ne daban-daban aka haife ba rana ɗaya suka zo wa da ƙani amma wannan hassan wannan husaini ba ne da ba wuce yake fahimta in ka ji hasan da husaini tare suka zo in ka sa ma hasan da husaini ba tare sai ce haka ko kike cewa ita kaɗai ce ta wuce na cikin 'ya'yan annabi dai ta aka faɗo ƴaƴanta Allah kai musati ne zuwa alamun ɗaga wannan amsar أمهات المؤمنين رضي الله عنهن يا يم مؤمنين ما تم منذ النبي محمد إرادة من شاء الله ثبتها قريشي سوكما ألا يبدأ سوكما بعدها ما ليك يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم يا هلتا دع النبي محمد إلى دامنش ألا ثبتها غريش دون غيره من أمته بل دوانن سفكين الأمة أن يتزوج بأكثر من أربع يئيا أورر في يد مشهد نسوة ما كان أوري فتزوج صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة امرأة sai mazan Allah tura da amince Allah tabbata a gare shi a rayuwarsa ya auri mata goma sha uku wa qubida an tis'a haka karɓaransa yana tare da tara a lokaci wasnani ta fi hayati biyu daga ciki sun rasu yana raye mana ya binne biyu in ji bahaushe da yake cewa ko su kuma tara sun binne shi ko ma'ana su sun musu rasuwarsa kuma khadija wal ukhra ummul masakin ma'ana ɗaya daga cikin su waɗanda wato anin suka rasu a lokacin manzo yana raye ita ce khadija ta riga shi rasuwa wal ukhra ɗaya kuma ummul masaki ita ce uwar wato ainihin mabukata uwar marasa ƙarfi da yanzu ake kwakwa a ce uwar marayu ko a ce uwar kaza ko zainab bintu kuzaima ita ce zainab ɗar kuzaima wasnatani lam yadkhul bihima biyu kuma daga ciki kwata-kwata ma bai kare da su ba tana ko wata ana kan ta ce tana roƙo tana neman tsarin Allah daga shi ce kin nemi tsari da wanda yake ba da tsari tafi gidan ku an gane ko wa ha hiya asma'uhunna ga ma sunayen ta daya hadidatu bintu khuwailid al-asadiyya ta daya ita ce khadija yar khuwailid ta kabila asadiyya saudatu binti zam'a sai kuma sauda yar zam'a ha rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fi shawwal manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya aure ta a cikin watan shawwal ta ashirin min an a shekara ta goma da samun annabtaka ba da wafati khadija bi nahwi shahr bayan wato ainihin rasuwar khadija da kwatankwacin wata guda wato fil madina Allah ya karɓi rayuwata ta rasu a garin madina fi shawwal a irin watan da aka aure cikin watan shawwal an aure ta watan shawwal ta rasu a watan shawwal a wata shekara sanat arba'in wa hamsin shekara ta hamsin da hudu hijiriya da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam عائشة بنت أبي بكر الصديق فأقول تتي عائشة إر أبو بكر الصديق تزوجها في شوال إذا ما أتكن وطن شوال منذ يا أوريتها إذا فانت أنا تنطور أوري أتكن وطن شوال amma ba ana nufin tilas dole ba ne ya halatta yana daga cikin suna manzo yana aure a cikin watan shawwal ba da zawajihi bi saudata bi sana bayan ya auri sauda da shekara ɗaya ta auri aisha wa qabla al-hijrati bi sanatayn kafin kuma ƙaurarsa daga makka zuwa madina da shekara biyu wa khamsata ashhurin da watanni biyar wa hiya bintu sitti sinin wanda ya aure tana da shekara shida yanzu ne har majalisar ɗinkin duniya sai an ji ko ya aure jaririya ma za su ce su wa kana biha fi shawwal ya tare da ita a cikin watan shawwal ba'da hijira bayan yin hijira bi sab'ati ashurin fil madina wato anin wata bakwai a madina wa hiya binti tis'i tana yar shekara tara a wannan lokaci wa kanat bikran ta kasance budurwa ya aure ta wa lam yatazawwaj bikran ghayraha duk matan manzo sallallahu alaihi wasallam bai auri wata budurwa ba sai ita duk zawarawa ne wannan yake maka auren da ba auren sha'awa bane wannan agaji da taimako ne da ceto bayan Allah inda dan sha'awa ne duk sai ne mata wanda suke yan mata wanda suke budurwai gaba ɗaya aura wa hiya iri nisa'ihi ilayhi ita ce mata da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kuso cikin matansa dan an tambaye shi wa ka fuso a duniya sai Aisha ka ta ba a mata ba yake babanta kaga da sabon ya kare a gidansu توفيت في المدينة عرفوا مدينة بسبعة عشر في سبعة عشر رمضان معنا رانا شا بكر جوة رمضان سنة ثمان وخمسين هجرية a shekara ta hamsin da takwas da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam hafsa binti umar bin al-khattab ta hudun su ita ce hafsa yar umar dan khattab تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان ita ko manzon Allah kira da aminci Allah sabbata a gare shi ya aure ta a cikin watan Sha'ban sanata talatin shekara ta uku hijiriya da yin hijira wa kanat ta kasance mai yawan tsawon dare Tsawama mai yawan azumi ce wa tuwfiyat ce sha'ban ta rasu a cikin watan sha'ban ita ma an aure ta a sha'ban ta rasu kuma a sha'ban sanat 45 shekara ta 45 hijiriya da yin hijiran manzo duk madina ta rasu ne a garin madina wala ha sittuna sana sanda ta suna da shekara 60 Zainab bintu Khuzaima sai kuma Zainab tar Khuzaima wa kanat tusamma ummul masakin ta kasance ana kiranta da uwar mabukata uwar talakawa bi rahmatiha iyyahu saboda tsananin jin kanta gare su wa riqatiha alaihim da tausaya wata gare su تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة من الهجرة manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya aure ta a shekara ta hudu da yin hijira ma ta tsara da zawaji bi nahu salatati ashhur ta rasu bayan aurenta da manzo da wata uku ba su dade watan rabi'il sanatin rabi'a a shekara ta hudu وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah tsira da mace Allah su tabbata gare shi da kansa yi mata sallah wa dusinat bil baqi aka binne ta a makabartar baqi da Zainab bintu Karima Zainab bintu kuzaima bintu karima oh kuzaima din to an yi lokacin na karanta ma kuzaima na karanta ko ai gara za ka a ɗugo za su yi A ka dugo a ne kasa na cikin huzaima ne yawwa ce ummu salama hindu binti abi umayya ta shi ita ce ummu salama wadda ta ce alkunyar sunanta kuma hindu abi umayya kanat tahta abi salama da tun ta kasance tana aure karkashin abu salama shine mijinta na farko wa lahu minha aulad tana da 'ya'ya tare da shi فمات عنها سير سيبتها فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذا الله ترى ذا من الله ثبتها غريش يا أوريتا في ليال بقينا من شوال وسئل داري لكي بسكة حكي وتن شوال يقاري السنة الرابعة الشكرة تهدو هجرتها وتوكت بالمدينة كما أغر مدينة رسول سنة تسع وقت a shekara ta hamsin da tara hijiriya da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam zainab binti jahash sai kuma zainab yar jahash binti ribab dan ribab ibn ribab kai zainab binti jahash bin ribab zainab yar jahash dan ribab وهي بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ita yar uwar baba ga manzo sallallahu alaihi wasallam kanat tahta zaid bin harifa da ta kasance tana aure karkashin zaid bin harifa tantaccen bawan manzo ta tallaqaha zaid sai zaid ya rike ta falamma idda yayin da ta zama idda sakin auren zaidu anzalallahu ta'ala ya qul sai Allah ya saukar da aya yana mai cewa li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam ga manzansa tsira da miki Allah tabbata a gare shi falamma qada zaidun minha watara yayin da zaidu ya gama biyan bukatar sha'awarsa da matarsa zainab ta zama ba matarsa da ya sake ta zawwajna faha da kuma sai muka auren ma da ita wannan yasa take alfahari da cewa duk sauran matan manzo iyayensu ne suka aurar da su ga manzo ita ku daga sama aka taso mala'ika ya ce Allah ya aurar da inda wata za ta faɗi wani abu ta faɗa kamar yasa Aisha ta ce ita ce ko muke kunnan doki da ita ba ta je faɗi kasa ko ce inda wacce muke kunnan doki da ita ta ce kusan daidai da ni su Zainab tana da abin da ta faɗa ni ma ba da amsa inda suna cewa ita daga sama aka zo da bayanin an aurar da ita ga manzo ita kuma suna cewa wace ce aka aure ta budurwa in ba ne ba an gane ko فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة كما قال الله تعالى دا منك الله ثبت أدريش يا أوريك أوسن شاء وتنزل قيلة سنة خمس من الهجرة shekara ta biyar da hijirarsa wa kanat a'badun nisa wa a'zamahunna sadaqa ta kasance ta ce mafi bautar Allah cikin mata nasa wa a'zamahunna kuma ita ce mafi wato girman su sadaqa wajen ba da sadaqa shi yasa yake cewa wasu za ta riga kowa da ta cikin ku ita ce Zainab wannan Zainab ɗin Addashi shi saboda tsawon wata tafi kowa tsawon hannu a cikin ku ita za ta fara riska bayan lati suka ta gwada hannayen da zuwa cikin hannun ta zuwa sai kowa ka ga ta riska ta ta ashe ba tsawon hannu yake nufi irin na kuro ba yawan yi kawo. mun kuma na aka cewa ne yana tsawon hannu sosai a ce ina lillahi wa ina ilaihi ko sabanin wani guri zuwa wani guri to ana akwai tsawon hannu ba na ina zaka da wasu din da mika ka dauko eh shi ke nuna maka bambancin ta'ada wani guri zuwa wani kace za ka ɗauki ta'ada wani guri ka kai wani guri sai amma dukan tsaya Allah ya sa mu وتوفيت سنة عشرين من الهجرة قال سشي كرا كعشرين لهجرة منه وكانت أول أمهات المؤمنين وفاة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ita ce farkon wata ta fara mutuwa bayan manzo sallallahu alaihi wasallam cikin iyayen mu'minai matansa bayan rasuwarsa ta salla alaiha umar ibn al sai umar dan khattab Allah ya da shi ya mata sallah جويرية بنت الحارث سيد بن المصطلق sai kuma juwairiya yar haris Ba wasu ba shi yake cewa zuwaira zuwairiya ne suka tsakiya yawa don ba shi ya faɗa sai ka san abin da yake wato yar haris shugaban wato banil musalik wa kana fi sabi banil musalik na kasance shi kare batattun yakin da aka ribato a yakin da aka da barin musulun kamar da muka yi da muka tsaya bita gos a kaifa ta zawaja ha sallallahu alaihi wa sallam fi sha'aban sai maza Allah tsira da mashi Allah sabbata a gare shi aure ta a cikin watan sha'aban a sanata Sadi Salim hijira shekara ta shida da yin hijira fa'a a taɓa musulmuna ne a ta ahali baitin barin musulun sai wato musulmai suka yanta mutum ɗai ɗai ɗai ɗai haɗari na iyalan wato banin musalif da ke hannunsu a matsayin bayi wa qalu asharu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka ce to ai sarkan manzon Allah ne. za da mace Allah tabbata bar ina mu ina bautar da sarkan su tunda ƴar uwarsa ta zama matarsa mu kuma duk sai mu yanta sai shi albarkacinta فكانت أعظم النساء فكانت أعظم النساء بركة sai ta zama ita ce mafi darajar mata wajen albarka ala tsauni ha ga mutanen domin ta zama sanadiyar yantuwar to wasu ya fi rabi al'awwal ta rasu a cikin watan rabi al'awwal sanat 56 shekara ta 56 wakila 55 su kuma ta shekara ta 55 ta rasu ummu habiba sai kuma ummu habiba ramlatu binta abi sufyan wacce ake kiranta da suna ramla yar abi sufyan hajarat ma'a zawjiha ubaidullah bin jahash da al-habasha ta yi kaura tare da mijinta ubaidullah dan jahash zuwa garin habasha fartatta wata nasara shi da aka je can sai ya rage koma kirista sai an tabbatar a sake a musulunci sai rashin sa'a shi wato fiye huna mata a can ba a فبعث رسول sallallahu alaihi wa sallama وسلم da Umayya, أمية ri sai annabi kira da aminci Allah tabbata a gare shi ya umar ya wato ani aiki Amr dan Umayya Abdamri bi kitabihi da wasiqarsa ila Najashi zuwa wajen Najashi المحرم أتيتم وتر السنة السابعة على الهجرة الشكرة تبقى إليه هجرة فخطب عليه أم حبيبة سوى أني شي نجاشي يوكل تمنذ صلى الله عليه وسلم هو شي وتأني أمر كان أمية أكا عيسى فقاقوه هو تأني نيمة ومنذ صلى الله عليه وسلم أولا أم حبيبة فزوجها إياه منذ صلى الله عليه وسلم ya dace da shi na jashi da yake shi ne a can suke wa tsanin musulmi suke gurinsa aka wato aura wa manzo ita wa ha min indihi na jashi ya ba da sadaqin daga wajensa arba'un lati dinar ibada dinari ɗari hudu sadaqinta wa arsalaha ilayhi ya aiko wa da manzon Allah ita shiga matarka kaga shi an tafi gurin sa ya dace ya bi shari'a. na gashi wani kuma ya je shi kuma ya rasa kaga abin ba dabara ba ce sai an so ka da shari'a. shirya fatuwa fiyar sanat fitnain wa arba'in ta rasu a shekara ta wato ani arba'in da biyu hijiriya da hijiran nan au arba'in wa arba'in ko a shekara ta arba'in da hudu ma'ana da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam au hamsin ko a shekara ta hamsin da hijiran manzo safiya su binti huyai bin akhbab sai kuma safiya yar huyai dan akhbab sayyid yahud banin nadir shugaban yahudawan banin nadir kanat min sabi khaybar ita kuma tana daga cikin ribatattun yakin da aka kamo a yakin khaybar Islamar sai ta musulunta ba a taƙaha sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya yanta ta wata zawwajaha ya aure ta bi sanati sabi'ati min hijira a shekara ta bakwai da hijira tokiyar sanata hamsin ta rasu a shekara ta hamsin hijiriya da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam kila sunaini wa hamsin su kuma suka a shekara ta hamsin da biyu wa kila sittin wa hijiriya wasu suka ce a shekara ta talatin da hijira maimuna bin tilhari sai kuma maimuna yar haris ta zawaja hafi da alƙa'ida manzo ya aure ta a cikin watan sha ɗaya shekara ta sha biyar shekara ta bakwai shekara ta bakwai an yi aure da yawa ko tuwafiyar da shar ta rasu a gurin da ake cewa shar makarin tish a ta amiyar guri ne da yake da nisansa kamar wato an mil tara min makka daga garin makka sanatu wahid wa sittin a shekara ta sittin da ɗaya da hijiran manzo wakila Sanatin wa sittin ta a shekara ta sittin da uku ce wa dufinat hunak a can inda tara suna aka binne wannan su ne matan manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ɗace aka dai ɗan kafin alƙalami haka za ka iya ɗanzantar da wani abu in ka so kuma da sai ka ɗaukan rayuwar kowace ta salo mai faɗi Idan abin da ta yi da falalarta da wayar sauransu su aka amma dai an aƙalli ka ɗaukan wani abu a kansu ko da sunayen su kan ka zana maganar mata annabi ka iya faɗo kana zo maganar matan mazan kama baka san su an gane ku ka so kuma kai irin ta yara da ake kare musu matayen annabi guda nawa ne matayen annabi sha ɗaya ne ta ɗaya khadijat ta biyu saudat ta uku aishatu ta hudu hafsatu ta biyar zainabu yar huzaimatu ta shida hindu wacce aka fi sani da ummu salama ta bakwai juwairat ta takwas zainabu yar jahashu ta tara ramlatu ummu habiba ta goma safiyatu ta sha ɗaya maimunatu dabarance sai ka haddace kai ba to alal akalli zai zama kana da wani abu za ka iya zantarwa Allah ya ji kansu da rahama wannan shi ne karatu mana abin da muka dace Allah ba mu ladan su abin da salamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa wala wa wanda yake cewa ina so in san tabbacin maganar da wasu musulmai suke yi cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama shine farkon halittar Allah tun kafin annabi Adam wai akwai wani haske a sama shekara aru aru a sama kafin halittar annabi adam ƙurin ɗan kan ɓarya ba gaskiya ba shi farkon wanda allah islamar a mutane shi ne annabi adam daga shi kuma ya samar da sauran waɗanda ya samar cikin bayansu يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم فيشي من نفس واحدة تقرأ إيكك تقعدب آدم من نفس واحدة وخلق منها زوجة لنكم مقع حواء daga الله سبحانه وتعالى يا ta'ala ya yada shi da ya san kowa ya san komai ifi kowa sanin komai ya faɗa haka shi yanzu wani ya zo ya ce ga wata magana daban da wannan ba za a saurare ta shi manzo sallallahu alaihi sallam an san babansa an san babansa kuma suna daga cikin zariyar annabi adam ba wasu daban bane cewar a ce an yi shi tun kafa annabi adam wani haske kaza kaza kaza kaza hadisin da ya zo da wannan magana kirarren hadisi bai da asali haka malamai sun yi littafi a kai sun kuma wato ainihin kai ta bayani a kan magana ta gaskiya annabi adam shine farkon ɗan adam da Allah ya samu a ban ƙasa shine farkon mutum daga da shi sauran irin ɗan adam suka yi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗaya ne daga cikin irin zuriyar annabi adam wannan kuma yake cewa da Allah a yi faɗakarwa kan abin da wasu daga cikin musulmi da daman su suke tafi a kan tabbaka koyar da abubuwa wanda suke na waɗanda Allah ya fushi da su kuma ɓatattu wanda ba su da rabon duniya ba su da na lahira daga cikin irin wannan abubuwa da suke tafiya a kai wanda ya jawo suka rasa rabon duniya da lahira bambanta tsakanin addini da zagorancin ƙasa ko addini da harkar tafiyar da al'amuran jama'a na siyasa wanda bisa zatarsu suna da in sun yi haka shine za su samu wato ainihin ya ce musu alkhairi a cikin harkar fitar siyasa ko jagoranci sakamakon abin da yake ɗauka a bayar na 'yan kuɗaɗe ba sa kara sun karya ba da ba su wadatar da kai daga yunwa ba ba za su ma maganin matsala ba wannan wani abu ne wanda yake ba sabo ba ga duk mutumin da yake rayuwa a irin wannan kasa ta mu Najeriya za ka ji musulmi da kansa ina sallah ina azumi ina zuwa hajji an magana ta jagorancin siyasa da ake sai ce siyasa daban addini daban in yace siyasa daban addini daban yana nufin irin siyasar da ake yi a najeriya ba ta da tushe da asali daga cikin addinin Allah to bai karya ba in wannan yake ne amma kuma in yana nufin cewa a'a shi yana harkarsa ta irin siyasar da ake a Najeriya ka sako masa wani abu da ya shafi addinin musulunci to nan tafiya ta tafiya mutum zai iya rika don kamar yana cewa zai fitar da wata rayuwa ta saba a bisa tsarin da Allah yake ba tasirin kuma abin da ake so duk abin da ka sa gaba kake yi in ya zamanto ba za ka iya yaki cewa kanka shi ba kwata kwata ba za ka iya raba kanka da shi ba ya zama maka karfan kafa to kakka kasa yin wani kokari da yunkuri da za ka sama wa addinin ka wata mafita misali ka zo ka tsinci kanka an ce ba yadda za a yi a tafiyar da wani abu a cikin jagorancin jama'a sai ka aiki da constitution kai kaɗai single ɗinka baka isa ka iya sauya constitution daga tarihin ko kuma tattalin da al'amuran shugabanci a najeriya kwata-kwata ba to ba ana nufin shi kenan ka narke kama ka ɗauki duka da ƙur'anin ka da jesus suka sa a cikin constitution sai abin da ishi za ka a'a ka yi ƙoƙarin abin da za ka iya sama wa musulunci daga cikin koyarwar da ka samu ta addini a wajen constitution tun da dai kwanci kwanta tushe ne ka kwance wani ka ɗaura wani sun an ba ku dama ku yi ko sai ka kallin me ya tafi daidai da musulunci wani aiki za ne a matsayinmu na masu yin doka mu taimaka wa addininmu mu ceto al'ummarmu daga matsala ta ce to aiko a kaza haran tsaye ne ga musulunci kuma da za mu yi doka ta kaza ta kaza ta kaza za ta iya sama mana mafita a sai ku yi sannan a hankali sai a riƙa warwarar harnar da aka matsalar da ake fuskanta sai a tsara ta ba ku zo kun ce kun ce da constitution tantakan ba tunda ba san ne da hakan ba yakin aka tashi ma da wasu ƴan uwanku za a yaƙe ku ba sai an ja ɗauko su daga ba ta sai ku zo abu kaza musulunci ya zo da shi constitution ma bai faɗa da shi ba amma da za a ce da shi da sunan musulunci matsala za a samu to ku ɗauko shi a constitution mu ai yayi daidai da hadisi kaza kuma yayi daidai da aya kaza mu dage a ta haka a sannan a hankali sai a ta mai gyara ta samun gyara ko ko rage wasu wasu sun zo rage ko ko rage wasu sun zo rage amma ba ana ke nan ka cewa to ai nan siyasa daban addini daban nan a koma ruwa a ta yin duk abin da za a yi ta ba addini ake a ba daidai ba ne wannan musulmin ya wannan ta ya da addinin su sannan a hankali sai waye gari ina tawarwara abin da ke na addini ina tafka na warwarewa saboda amfanin zaman tuwar musulmi a cikin harkar siyasa ba ya tana tsarkakakkiya duka ba to amma duk abin da ba za ka same shi duka ba to ba daidai bane kuma ka rasa shi duka ma'ana addinin ka da za ka iya aiwatar da shi ɗari bisa ɗari ba to ba daidai bane kuma ka zuba ido a ta ci gaba da mukushe shi a ba daidai bane sai ka ga wani abu za ka iya yi idan ka shiga za ka iya daƙile ɓarna to yi sai ka daƙila barna in ka daƙila barna biyar a cikin ɗari an abu. a idan ka iya shigo da wani abu na gyara guda biyar a cikin dubu da aka rasa to an fara ci gaba ka haka ta haka sai ka da gyara kuma ka al'umma ka gyara amma ka ta shi ke nan siyasa da ba addini ba sai kowa ya tsesa ba a wannan kuskure ne ba daidai ba na wa alaikum salam eh.

wani haka abin yake har yanzu ba akwai wani abu da ke faruwa in ya zamanto ba za ka iya yin wancan abubuwan da muke ambatowa na gyaran nan ba sai da wannan in idan kai wannan za a yadda ka warware wata doka Ta warwaru ko ka kafa ta kafu kai ka san ba nan kake bauta ba kuma kai don ita ba an fahimta sai ka raka Allah ya sani ba ka su ko ba dan kana so kuma wasu ma za ka iya gaya musu amma ne yawwa ya zama bisa larura ba dan wannan ba sai ka samar da gyara za ku yi saboda wani abu da ke faruwa in ba karfi aka yi karfin za ce duk kowa ya karfi tafiya iri ɗaya ba to kwatanta kasta wannan abubuwan a jingine su a tsakko ƙur'ani da hadisi aji ba sauƙi ne da shi su ma kuma wanda suka yi ba ta irin haka suka yi rana ɗaya ba ko shekara da shekaru suka suna yi su haka to in ya zama ma bisa hakan kai ka san ba na suka wuta ba ko ba nuna gaban ka ba amma in da gaske kuke za ku gyara to Allah zai ba ku nasara za ku rika warware amma in ya zama to ko a kun ce larura kuma dan ku bige sauran ƴan uwa musulmi da larura amma ji a ci gaba da tsayar da ake yi to ko za ku amsa tambaya eh. wannan da gyara mana suka ba nan ba an haɗe da mun da musulmi da kafare da babu zama eh. ko su da ake kira da ko su musulmi ko su da musulmi amma alƙalami ya fito sai an musu kofa ko su zama suna da yi wa har abubuwan da su ko musulmi kotun musulmi ta ma ka take ya ce ko wasu nan sai kayi yi kotu haka yi to duk wani yana daga cikin abin da ya kamata ba su yi duka kuma ba wanda zai gyara mana shi idan muka bar abin kawai muna cewa larura larura larura muna tafiya a haka ba wani gyara ko kaɗan to wanda ba mu da uzuri a gurin dole ne haka misali abin da ka sa a ranka ka yi ne kawai saboda ya zama da wuya kawai ka yi ai na faɗi wannan bayani na faɗa na ce a ƙoƙarin ka sai kuma na cewar kuna so ku kawo gyara sannu a hankali sai kun riƙa ragar farnan doka kaza sanan tsaye ce ga addinin da al'umman da jama'a da suka turo mu da haka mu mun kawo motion cewar ga yadda za su zama ko ga gyara a ƙarƙashin kuka ko ɗaya kuka samar sai a wannan shekara hudu da ake kun samar da ɗaya <coughs> wanda a baya ba a samar ba a ci gaba ne hanyar da gaske cewa ana ganin wani sauyi daga bangaren musulmi da yake faruwa a jima mu kaddara a ce ba mu iya wannan a ta ƙasa ba ka dawo a jihar in jihar mu ta sami gyara a wasu dokoki wanda suka saba musulunci muka iya tabbatar da wanda suke na gyara ta zauna waccan jihar ma suka yi a jihar su ta zauna to kuma tafiya da ita sama ma zai zo da su kuma in kuka iya gyara iya jihar ku ana samun ci gaba daga nan kuma abin na so zai rika yana tafiya wani guri misalin zan ba mu anan shekarar da ake magana shari'ar musulunci a kano na tafi nan na bari ɗan suna idan za a shiga mota haya sukan je tashoshi ta ce maza su zama a kujerun gaba mata su zama a kujerun baya kada a yi hautsi ne ana ta wannan a lokaci sai na kama hanya na tafi jos daga jos zan wuce mararraba mararraba kushin. ina zuwa tasha sanatar da motar da zan shiga wani tacci da tsoho sosai duka gashin safari ne shi ne a jikin kofar motar sai wata budurwa sai kuma aka magana sosai ne a jira kuma wanda zai to kafin wani ya zo mu cika kujerar zaman mu ta baya sai ce da Allah yawa Allah ko baba zai dawo kusa da ni sai ki zama ta ɓarya ɗaya wani yake kusa da ki kuma wannan duka gaba ɗaya baba da ya ma yi kaka amma yanzu za mu saki mu a tsakiya gaba ɗayan cikin gurin suka ce kai nan ba kano ba ce sun fara raba baki ba suka ce kai nan ba kano ba haka muka tafi ba da mai tun ban da ta mota a lokacin ba yadda na iya ya za ka yi haka tafi a kafa ba zai ba an fahimta to kun ga wannan sai ke shi ne kuma na je na lakka a yalwar shantan sai suke tambaya na wai gaske ne ana shari'a musulunci a kano na ke kwarai kuwa ni zanau ne saboda na zo shiga mota ko an ce a raba mutum namiji kun ce sam kuma kaga wannan alama misali ne to ana irin wannan ana irin wannan ana irin wannan yana yaduwa yana yaduwa ana rage karuwanci ana dusashe wannan ana wai sai ka waye gari barna barkatai an da ana haka ana sai ka tarar gyara barkatai an shigo da shi to amma kawai a daskare kan magana ka ce siyasa daban addini daban ganganci ne za ka ɓarar da musulunci Allah ya ba mu ikon gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu